wannan fasali ne sai masa'il daga matsaloli minar shahadati na na shaidodi wayan shahadu shahido bil ikirari min gairi ishadin alal muhtari bi sharti an yastawi bal kalama min al muqirril bada'a wa tamama wa ma bihi kawaqa ash-shahada wa tuliba al-awdu fala i'ada وشاهد برز خاطه أراب ناسي ما ضمنه فيما تلاب لابد من أدائه لذلك إلا مع استرابة هنالك والحكم في القاضي كمل للشاهد وقيل بالفرق لمعنى زائد وحد عدل مات أو غاب اكتفى فيه بعدلين وتلما اكتفى والخوص إن يقدم وكيل يؤمل بكل شيء وبه جرى الأمل كذاك في الغيبة كذاك في الغيبة وفي مسافة القصر أجيب فأعرفي كاشكم بحقكم ما شاء muna cikin bayani a akan matsaloli na shaida da suke kulla farli akan matsala ta shaidu yace fallun wannan fasadi ne fi masaila ga matsaloli mina shahara da na shaidatu da shaidadun za a a shaida tana da matsaloli to matsaloli na zai tubuwa cikin wannan kuflin da kulla dace wa shahadu shahidu shahidu shaidu wa shahadu shina shaida bil ikrari da an tajja na ikirari, min gari ishadi ma ta san ya shaida ba shi da shaidu in yaje ikirari, shi ba da shaida a tajja na ikrari ba ta san ya shaida ba ta san ya shaida ba abinda an nan ga mutane dona azumin suna wasu matsaloli sai kuma kana zaune kana sauraren su sai ka ji guda ya ce hakika wani a kuɗin da haka biya ta ka kaza ina baka abin ka cewa ne sanar na haka mun kai da kai kuma abin ya zama faɗa ce zube zama lalle hakika na alƙalin kudin da abin da zan sai gari ka kaza ina biyan kashi ka gaji wannan da kuma abin da sai zo ya kai kotu to shi wanda ke ikirarin ce ne ga samu zo shi ba shi bai ikirarin ya haka ci wa shaɗu shahidu shaidu da ba da shaidu bil ikirari da ikirari sai da shahadin ba ta ya shaida ba ba sai ainihin shi mai haƙƙi ya ce wani ta shaidu ba ba ta shaida ba amma fa Allah mu tare akan kauli wanda kasance da abin kauli na musamman mun san ce sai an sanya shaida sannan shi ka ba da shaida mun da ta guda biyu ko mm. sai shahudi sai shahudi yace me ka sa shi ba da shaida ko da ba a neme shi shaida ba yace bi shaida shaida din an yi tawibal kalama shi kasance an yi tawiba shi ga me al kalama magana da a farkon magana wata mama da karshen ta min al muqim da ya kirari shi kasance ya ji farkon magana ya ji karshen magana sai shi kasance farkon magana ya isko bai isko karshen ta ba ya tashi ta ya tai ko kuma kai shi ya ko bai ci mu harkon ba wannan bai ba da shaida akan wannan saboda da yawa in kaji harkon magana in kaji harkon magana in kaji ƙarshen magana kana ya ba da shaida ta amma in kaji harkon sai ce a'a shi abin da bai zama shaida ina yau kuma harkon magana ka tashi ka ce ka abin da faru bayan wucewar ka abin da ƙarshen maganar nan watan shi na hana ba da shaida akan abin da faru ko to da yawa labari haka yake sai ka ji harko ne ka ji karshe ne sannan ka kai sai in ji farkon labari ba ƙarshe ne ba shi karshe shi don ka shike na kaga shaida ba ka ba da shaida ga kajiya na ikirarin wanda aka biya bashi ko wanda aka biya wani alhaki sai ka ji farkon magana ka ji karshen magana in ka samu farkon magana da karshe ba ba za ka ba da shaida ba don ka ce bishar da an yi ta'ibar kalama albat a farkon magana wata mama da ƙarshen ta ina muke ga wani ikirari وما به وقع kan waka ash-shahada udlil وما awd fala i'ada wa ma duk haƙi wanda ya kasance kada shaidu da shi duk wanda shaida ta aku da shi ne nan ko rubutu akan wannan haƙƙi fala i'ada kada ka sake rubuta wasu mutum suka kira ka suka sanya ka shaida akan wani alhaki na ɗaya daga cikinsu. su ya shaida haƙƙin nan ɗaya daga cikin su aka ce to a rubuta takarda aka rubuta takarda gaba gare kuma ka rubuta takarda ka samu ta hannu sun ka sa hannu ka miƙa musu takarda wa za a ba takarda mai haƙƙi za a ba a wanda aka biya haƙƙi ba aka ba mai haƙƙi takarda ta yi takarda an kai kwanaki ko an kai shekaru ya dacewa ne ta ganin ta fa'ilu Allah sa sake rubuta ne wata wa ma da ya kawaka shahada wa ma duk alhaki wanda ya kasance shahadatun shi waka ta uku bihe da shi ce wani sake rubuta min takardar nan wucin ta faɗi wala ya ada kaka sake rubuta min shi su haƙe shi zan ko haka nan kuma wa ma bihi qawqa shahada nan mutum duna adda mutum duna wata adda mu'amala za ka shigo tsakani ga wannan haƙƙi din ka shigo tsakani ga wannan haƙƙi kai shaida akai ne ke da rubutu an kai ba sannan sai shi wannan da ya kasance adda haƙƙin nan matsalar ta kai kotu ta kai kotu cewa da Allah ta hauka shaidi matsalar nan sai ka ce ai na ba shaidi tun farko ba ta dawowa in kotu na ka bada shaidan nan an ka saki kiran ka daga baya an ka ce ka dawo ka saki bashi ta kar ka basuwa sannan kuma yan akwai takarda an ka ce ka zo kotu ka bada shaida ba takarda ba ko kada ka ba su ka ce ai akwai takarda da ka wuta a kawo ta ba in gari Dan kuma ya haka ya kotu ka ba da shaida ba da takarda ba inda takarda ka ɗauki shaida ka fara shaida ba takarda ba haƙƙi ya zan biyu ga haƙƙi wanda ka fara shaida ba takarda ba ga haƙƙi wacce na takarda an gane ba shi kenan kaga shaidun da ka basuwa shaidun da ka ɗauka wacce shaida na rubuta ciyata shaidun da ka ɗauka wanda ka ba a rubuta ba ko ɗalibar audu ne ne ka sake maimaita shaidan nan da ka ɗauka wala a da ka maimaita maimaita wannan yan rubutacciya ce da waɗi ko zuciya ko ta faɗi ba za ka sake maimaitawa ba ta ce mi to ya ƙa'ida wannan matsala kaga muna cikin matsaloli na kenan ko ta ce wa shahidu shi kuma watan shaidu ba da wanda ya kasance adali na mubarrizi da fa hatta ko ya gane rubutu nai da sai yammance ma da mana ku inda rubutun nan haƙi ya kunsa ima ta lafa da abin da ya wuce mini zamanin zamani an yi zamani mai tsokamance da abin da haƙƙin da suka danna ta kosa watan ka ba da shaida akan wata matsala mm. matsalar da ka ba da shaida akan ta abin ya zama daga kuma shaida ga rubuta ce shaida ce sannan abu ya taso na sabani aka kira ka an kace wani kai a shaida wani ya ce kai a shaida ta yi aka haƙƙin da shaida bai wani ya ce wani ya ce wani ka ce a'a ni kan masan da haka nan ba to sai an ka ɗauko ma takarda ka jira ka ga rubutun kana lallai rubutun hannun kana ba makawa kana amma ka mace da san wannan abin ya faru wa shahidun shaidu ba da wanda ka kuma da zina a dafa haɗa ku wani kasance ya san rubutu ne na sai amma ya mace ma da mana ku abin da rubutun na ya kumsa ko ima ka ga abin da wuce to da ba makamin ada'i ga basuwa ta yi bisali da wannan shaida sai ka ba da wannan shaida wanda ka gane rubutun ka illa ma'asara ba sai wa inda an ka samu kokanto wannan lakaci canan ka in an ka samu kokanto wannan kan samu kayi ka fi kada ka ba da shaida Ya a kokanto da za a samu ko da an ka bai takarda wani gefe ya ya dwani ko kuma takarda ta cire wani wuri da kenan kayan ashe kenan nan da san farko ba ka san karshe ko ka san karshe ba ka san farko ba ko ka san farko ka san karshe ba ka san karshe ba la ma atalabatin sai an an kokanto hunalika canan ka wannan ka baka ba da shaida sai an ta kazanta nan lafiya lau Sun ba ba abin da yake jikin ka wannan sai ka ba da shaida akan haka nan yake to wani hukumar alƙadi wani hukumar hukunci alƙadi ga alƙadi shi ma kamar da shahidi ka shaiduna shi ma alƙali hukuncin da ya yanki ya rubuta shi cikin ne na kotu akan ya yanki hukunci ya ba mai haƙƙi haƙƙi wajen an hukuma samun sabani akan wannan matsala shi wannan da an ka yanke hukunci a kai ne wanda ka ce shi ne aka ba rashin gaskiya aka ba mai gaskiya gaskiya ta yi aka ba mai haƙƙi haƙƙi ne shi ko shi ne gaba shi adda haƙƙi mai tsara ko sai sake ƙara akan wancan haƙƙi wanda jayi a wanda kasance ba nashi na ba an yi hukunci an ba mai haƙƙi haƙƙi ne da shi ma da an haɗa kuma wannan alƙali na wannan kotu shi na annan ba a canza shi ba da mutu ba da yi da taya ba aka yi kotu shi na annan kuma shi alƙalin shi ma mace da ya taɓa yanke wannan hukuncin sai ka ce a yanar kai ka yanke mun hukunci ne kuma kawo a cikin littafin kuma kawo ta ka bani kwafi da kwafi ga hannuna to in yi diba shi ma ganar buku ne na to shi ma ya sake yanke hukunci ne ya tabbatar da hukuncin da shi na farko ko ya sake yanke shi kamar da yanke na farko ya sake yanke ta hali da haka ce wani hukumin hukunci tilkaɗi ga alƙali ko hukumin shahidi ko hukuncin shaidu yake to kira su ma su masu ce a ah, Hmm? a kamil da shahidi suna daidai da shaidu Wajen da wakil usmanu masu ka ce da bai akwai bambanci me ne bambanci ya ce ne ma'anar saboda akwai ma'ana za a yi wanda ya ce akwai farki akwai farki ko menene farki da ma'anar za a yi shi yanzu shi alƙali in ya diba ya ga sai hakikan hukunci ne na sai shi ne ma'adalai guda biyu da don adalai wanda ya tabbata suna halarta ko sun halarta ko su da yi wannan hukuncin ko kuma su samu adalai bai Allah ku diba ku gani shi rubutun ga nauna ita ce naka na kuna tuna da ranar hukuncin ta muna tunawa ya aka hukuncin da su shi da yau da yi shi su shi da sai ta hukunci akan abin nan da adalai sun ka tabbata na hukunci ne na don ka ce wasu maluma sun ka ce bai farki ana samun babanci ma'anar za'idin saboda wasu ma'anar da sun ci ta karu wa haɗu adalin mata ta ganin adadin shi na raye ko yamma shi da rubutu nai. wannan matsala kuma haɗu adalin mata can shi na raye yamma shi da rubutu nai. nan kuma ya riga ya mutu auga ba ko kuma tanda ba gaiba tambayi ya za mu yi irin wannan kuma cewa haɗu adalin rubutu na adadin mata wanda kasance ya mutu auga gaba ko kuma tanya ta tafiya mai nisa ita ana isuwa da adalai adalai du eh gare shi wakil mali haka nan ga matsala in ya kasance ta kuɗi ta ita tufi ita ma an ita in kasance matsala na maliya ce ba matsala ce ta jini ba ba matsala ce ta wani abuwa ba matsala ce ta aure ba ta saki kaga ba maliya ba ce ko ba matsala ta jini ba ce ba maliya ba ce in ya kasance matsala ce ta to ana da kuma da duk inda an ka samu rubuce ce da ta adali wanda ya riga ya mutu sai a tambayi wanda ya kasance adalai na a ce wanga rubutun wana ba a ce masu shi rubutun wana na wanga a ce kuɗi ba gani wanga rubutun wana ce yawan rubutun wana na a samu wani adali wanga rubutun wana ce rubutun wana na da shi kenan sai a ba shaida akan wannan wannan kada a zama shaida daga shi rubutu ne na kuma ya riga ya mutu ko kuma a ce kudi ba gani rubutun wana wanga ta ce rubutun wana na kuma ya ta shi ma ta yi mai nisa. To, kasance ce wato ikutu fi an ita wakil mali ga kuɗi ita wal habsu yace kai ko huwa si haka na wanda kasance matsala ce da ba maliya ba shi ma in ya kadum in ya tsare kai daga kuma sina an kai amma kuma san da akwai takarda rubutacciya da ya kasance adali ya rubuta takardar nan ta wurin nan kuma sina adali ya rubuta takarda akan lalle haƙiƙa abin da kuma sina amma kuma shi wannan adalin ya mata ya mutu ko kuma ya ta ya mai nisa to shi ma ana aiki da irin wannan matsala wakil su maluma sun kashe yi umaru ana aiki da duk abin da an ka samu rubuce na adali adalin nan ya mutu kuma ta mai nisa fi kulle shay'in da dukkanin komai ba bihi da amal al'amalu aiki la'andulus andalus bi da wannan ya gudana watan da dukkanin matsalolin da an tuyi ko wace irin matsala ce sai kasance an ka samu haɗu adalin mata ɗau gaba sai ka tafi ana iya ga abin nan da a cikin nan an ka samu shaidannu dalilai sun fice lai hakika wani rubutun wani na shi ne ya isu ka za ka ko Ya ce to kasance ce mata auga ba kai ka za ka haka nan tilga ya haka nan ma in zai kasance ba shi nan duk ce shina bayani akan ya ce ka za ka haka hukuncin nan yake tilga ya in ya kasance shi wannan adalin ya huku mutlaqan kace wai tafiyan nan mai nisa ce ko kuma ta tafiyan nan karibiya ce ya ce fi masafin kasari ya ce ka ujiza malum masu halatta fi masafatar kasari da ke ko da fagen kasar na watan samanin wata manon kilomita da hiyar ta kasance ta kilomita tamanin takwas to in shi na can ba sai an kira shi ba sai an tafi wannan rubutun yana ana zata kuma da wannan in aka samu adalai biyu sun ka je sun ka ce lallai hakika wani rubutun wani na amma shi kuma da masafatar kasari ya yi tafiya tafiya ta kasari to Allah ta da abin da a cikin wannan ka dadi kuma a zai cikin kuce a yake fa fa'ali ka suna wannan bukatun bi haɗi ma sha Mallam game da wanda ya dace bai yi zaka ba, eh. sai da baya bani ya yi kuskure. Wanda ya dace bai yi zaka ba da baya gane ya yi kuskure. sai su jero dukkanin shekarun da bai zakka ba ku iya ta shekara ta farko abin da agare shi kaza shi da zakka shekara ta biyu abin da agare shi kaza shi da zakka shekara ta uku haka har shekara kuduri har shekara da ake halarci cikin ta in shekara ta talatin na sai da ka shekara sai dai kawai san lokacin da ke yin zakka ina har zuwa wani lokaci sai su kasa zakka saboda zakka fannin ta tsaro bai kashe ta sai ke kiyasi da ba. ya ainihin arziki ne kama kaya suna da kuma gane lokacin da ya baya sai kai kala kaza ana ci da kuɗi na kaza sai shi faru da wannan lokacin shi da shi ko motsa tsakiya shi kamar kan tsakiya lokacin da ja baya ka kaza shi da ta sa a mutan da ta farko shi ma ta shirke ba wurin dai wanda ya ganin dai a tsakiya alheri gare shi amma ita ta ba ta faruwa. Ai, ɗan mallam, inda ya ce wa kila ya kwata mafi kulli shay'in wa bi